kafin ma hare-haren boko haram da aka kai garta gari ne da ke da hada-hadar jama'a da kuma ci gaba a yankin mincika da ke arewacin jihar adamawa to sai dai kuma yanzu fa ba haka zancen yake ba kuma cikin taka tsantsanni da wasu 'yan jarida mun lega garin da yanzu al'umman ta ke cikin mawuyacin hali na rashin samun tallafi alhaji baba muhammad da kuma mr peter zira bisa ga dukkan alamu ba za su taba mancewa da halin da suka tsinci kansu a yanzu ba ina cikin hali kunci dalili kuma duk taimako da gwamnati take bayarwa ba mu taba gani komai ba kuma ko ne mana ko mu ne ma wanda aka taba kashe mutane fiye da ashirin a take yankan rago gidaje fiye da ɗari an koko ne wasu gudu kamaru an sake koro su mun kusa wata a cikin duwatsu ruwa da ke muke samu har yanzu kuma mu taba gani ko ni'ima ne ko ah, world bank ne ko ina bai ba mu taimako ba yanzu me kuke so ah, gwamnati ta yi gwamnati ta ba mu tsaro ta ba mu taimako da take taimako wa'ansu yan uwanmu so muna kira ga gwamnati ta je ta gani wannan abu abun da muke faɗa ma 'yan jaridar because ita ne take gaya wa gwamnati halin da talaka take ciki don ni da sauran yan wani ba mu isa mu je ofis na gwamnati ku yan jaridu ku ne za ku faɗa wa gwamnati ga abin da har talaka take ciki shi yasa muke kiran ku fourth arms of government hukumomin ba da agaji dai kan yi ikirarin tallafawa irin waɗannan al'ummu da yanzu ke koma garuruwan su da akwaton kamar yadda babban jami'in hukumar ba da ga gaggawa ta Najeriya nema a jihar Adama Alhaji Sa'adu Bello ke cewa ah, tun lokacin wannan abin da faru nema tana iya gurgurunta wurin taimaka musu da abin da za su ci da abin da za su bukata wurin tufa na sawa da abun da nema ke kokarin yi kawai a yanzu shine dukkan community da ta koma a kowane local government mun yi masu tanadi na abinci da kayayyakin tufa na sawa da katifu wadda in mun samu haɗin kan local governments mukan kai musu respective local governments nasu a hada a ba da shi a distributing word by word eh, tare da sa idon jami'anmu da jami'an sauran stakeholders kamar red cross da muke aiki tare da su to sai dai kuma wakilan waɗannan al'ummu na fa cewa ba haka mazancin yake ba wani rabawa da muka da ke wakiltar kananan hukumomin mitika da madagali a majalisar wakilai ya ce yanzu haka ma fa batun na gaban majalisa. Duk abubuwan da ake yi a gaskiya baya isa wurin kankara yawancin suna tsayawa a gari. Mu dai yanzu za mu tabbatar idan akwai abu na gwamnati zai kawo dole ne sai kowane kankara ta samu. Domin masu wahala nan inda yanzu ana karanci abinci ana karanci ruwan sha kuma ba filikoce masu yawa a kauyuka ne. So sabin da haka eh, za mu tabbata duk abin da za a yi zai shiga har cikin kankara ba zai tsaya kawai a birni ba. Wannan koma na zuwa ne yayin da kwamitin tiwa dan juma ke soma aikin tada da al'ummun da hare-haren boko haram ya shafa wanda kuma fata shine allah sa ke tunawa da irin waɗannan al'ummu ibrahim abdulaziz sashen hausa muryar amurka daga yola a najeriya